الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي الحديث وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروى في الأولياء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه وأحبوه ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهوا عما نهى وأعطوا لما يحب أو أو يعطى ومنعوا من يحب أو يمنع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 da ɗari hudu da talatin kuma shi ya zo daidai da nawa tara ga watan sha ɗaya miladiyar ta dubu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan wallafar shehin musulunci abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdussalam ibn taymiya alharrani wanda ya rasu hijirar mazo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na na hudu banda muqaddima kenan malam yace faslun wa idza urifa anna an-nasa fihim anna an-nasa fihim awliya'ur rahman wa awliya'ush shaytan فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما ما ya fara kulla fasali kuma haka zai yi ta kawo fasali bayan fasali har fasali goma sha hudu da dukkaninsu ya rubuta abinda ya shafi wannan matashiya ta tantancewa tsakanin waliyyar Allah na gaskiya da waliyan shaidan na ƙarya a baya ayoyin da ibnu taymiya ya kawo masu yawan gaske sun tabbatar wa mai sauraro ko mai karatu cewa akwai waliyan Allah akwai kuma waliyan shaidan dalilan da suka gabata da sun tabbatar da wannan matashiyar sun tabbatar da wannan maganar babu ja akan wannan babu tantama babu wanda ya isa ya yi jayayya akan haka Allah ya nuna akwai waliyansa ya nuna kuma akwai waliyan shaidan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun fa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda shaytani kana da'ifa da sauran ayoyi da ya kawo to idan har akwai waɗannan bangarori guda biyu akwai awliya ar-rahman akwai awliya ash-shaytan ubangiji ya nuna haka abin yake akwai waɗannan akwai waɗannan to tunda Allah ya bambanta tsakaninsu bai yiwa kuma ya ƙyale mu cikin duhu ba tare da ya gaya mana sifofin waliyan Allah ba ba kuma tare da ya gaya mana sifofin waliyan shaidan ba ba zai yiwu ba har mun fahimci cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan mutane ko bangarori guda biyu to tilas ne a samu bayani daga Allah dalla dalla daga manzansa sallallahu alaihi wasallama akan sifofin waliyan Allah a samu kuma bayani akan sifofin waliyan shaidan wannan shine abin da yanzu ibnu taymiya zai shiga bayani yace wa idza urifa annan nasa fihim awliya'ur rahman idan an riga an fahimci cewa a cikin mutane akwai waliyan Allah mai rahama wa awliya'u shaytan a cikin mutane akwai waliyan shaytan faya yajibu an yufarraqa baina ha'ula'i wa ha'ula to wajibi ne a samar da bambanci ko a bambanta tsakanin waɗannan waliyan Allah da waɗannan waliyan shaytan kama farraqa Allah wa rasuluhu bai bainahuma kamar yadda Allah da manzansa suka bambance tsakaninsu fa awliya'u Allah humul mu'minuna al-muttaquna waliyan Allah su ne masu imani masu taƙawa masu imani masu taƙawa Kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yace tabbas lalle waliyan Allah babu tsoro tattare da su babu kuma bakin ciki a tare da su yace su ne waɗanda suka yi imani kuma suke yin taƙawa ubangiji ya sifanta waliyan Allah da sifofi guda biyu sifa ta farko sifar imani sifa ta biyu sifar taqwa sanin kowa ne imani ya kunshi dukkan a ya kunshi saduda da miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar furtawa da baki da kuma kudircewa a zuciya da kuma aikatawa da gabai kuma duk sunna sun yarda da cewa imani yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yana ƙaruwa ta hanyar da'a yana kuma raguwa ta hanyar sabon Allah wanda da'arsa ta fi yawa biyayyarsa ta fi yawa ga Allah babu shakka imaninsa ya fi yawa wanda ya kasance mai sabon Allah wannan sabon Allah din yana rage masa wato imanin sani ne haka wanda ya fi imani shine ya fi samun kenan matsayi na walittaka ashe kenan tunda har muminai hawa hawa ne kaga kenan waliyai kenan hawa hawa ne akwai waliyan da yake ya kai matuƙa ya kai ƙololuwa wajen walittaka waɗanda su ne manzannin Allah da annabawa waɗannan sun kai ƙololuwa ƙarshe wajen walittaka domin babu wanda ya kai su a sifar imani babu kuma wanda ya kai su a sifar tsoron Allah in kuma ana so a samu waliyin da ya fi kowa shine manzo sallallahu alaihi wasallama domin shi ya fi kowa imani kuma shi ya fi kowa tsoron Allah ana akhshakum lillahi wa atqakum bi na fi ku tsoron Allah na fi ku tsoron ubangiji saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa tabbatar da wannan sifa ta wadataka. sannan sauran annabawa ulul azmi su biyo baya sannan daga nan sauran manzanni sannan sauran annabawa sannan kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin sahabban kuma sayyidina abubakar shine akan akan gaba cikin tabbatar da wannan walittaka da wannan sifa ta imani da tsoron Allah sannan Umar sannan Uthman sannan Ali sannan kuma sauran al'ashara al-mubashirin bil janna sannan ashabu badr sannan ashabul hudaybiya haka dai mataki mataki wani ya kera wani wani ya sha gaban wani sannan dukkan wani mumini mai tsoron Allah a cikin wannan al'umma gwargwadon imanin gwargwadon tsoron Allah sa gwargwadon yadda zai samu wannan sifa ta walittaka haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana karara allazina amanu wa kanu yattaquna ashe kaga waɗannan su ne hanyoyi ko su ne sifofi na waliyai ginshikan sifofi na waliyai wa fil hadisi sahihi ya zo cikin hadisi sahihi allazi rawahu al-bukhari wa ghayruhu wanda imam bukhari da waninsa suka fitar da shi an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu allah man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba aw faqad adantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وانا حديثي إمام البخاري يا رويتوشي أتكين كتاب الرقائق دقى حديث أبو هريرة الله كان مسيرته hadisi ne da an ɗan ja a kansa wajen ingancinsa domin imam bukhari ya rawaito shi ta hanyar khalid ibn makhlad al-qutwani an ata ibn yasar an abi huraira khalid ibn makhlad an ata an abi huraira khalid ibn makhlad su imam ahmad sun yi magana akan matsayinsa wajen hadisi dan imam ahmad yana cewa lahu manakir yana da hadisai masu rauni kwarai da gaske ibn abi ya kawo tarjamarsa a cikin littafinsa alkarin fi du'afa inda ya kawo wasu hadisai wanda ya ce ya rawaito su amma hadisai ne da basu inganta ba sai dai shi wannan hadisi ba ya zo ne ta hanyar shi Khalid ibn Makhlad al-Qurwani kawai ba ba kuma ya zo ne ta hanyar Abu Huraira kacal ba wannan hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban akwai ruwayar Anas ibn Malik akwai ruwayar Aisha da sauransu ruwayar anas da ta aisha idan aka hada ta da ruwayar abu huraira babu shakka hadisin zai inganta saboda ko waɗanda suka taɓa shi khalid ibn makhlad akan wannan hadisi sun sallama cewa idan hadisin an hada shi da ruwayar anas da ruwayar aisha to wannan hadisi babu shakka ya tabbata kamar yadda shek nasiruddin al-albani ya yi a cikin silsilatul hadisi sahiha juz'in ta da daya gabaninsa ibn hajar ya yi wannan a cikin fathul bari gabanin ibn hajar ibn rajab ya yi wannan a cikin littafinsa jami'ar ulum wal hikam sharhin arba'in ah, hamsina hadithan sannan ya yi wannan a cikin littafinsa fathul bari wato ibn rajab yana da sharhin bukhari sunan shi shi ma fathul bari ba ka malamai da yawa sun inganta hadisin amma ta hanyar hada shi da wasu hadisai waɗanda za su tashe shi su nuna cewa hadisi ne da yake da asali a nan Ibn taymiya ya gwama mana ruwayoyi da yawa kasancewar Ibn taymiya galibi littattafansa duk yana rubuta su ne da ka don haka hadisan da yake kawowa wani lokaci yakan haɗa ruwayoyi a guri guda ya ce aka bi huraira an nabi sallallahu alaihi sallama. ruwayar ba ta abu huraira kaɗai ya kawo ba ya haɗa da wasu lafuzza waɗanda ba su ba a cikin ruwayar abu huraira wasu a cikin ruwayar anas suka zo wasu a cikin ruwayar mu'az ibn jabal wasu a cikin ruwayar abu umama bahi amma dai ya kawo su a cikin siyaki daya yaqulu allah man adali waliyan annabi ya rawaito wannan hadisi daga allah wannan shi ake cewa al hadithul qudsi hadisin qudsi magana mafi inganci wajen tarifin sa shine ma kana lafzuhu wa ma'nahu min allah subhanahu wa ta'ala da lafazinsa da ma'anar duk daga allah ne wasu littattafai suna cewa ma kana lafzuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'anahu min Allah lafazin daga annabi ma'anar daga Allah wannan tarifin bai inganta ba domin babu yadda za a yi kace tun farko ma annabi baya ba da lafazin ma'anar yake bayarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan an gaya mishi zai bada da lafazin da ma'anar gaba daya ba zai canza lafazin ba haka kawai yana sani ya ba da ma'anar dan menene to zai canza lafazin me dalili ba dalilin da zai sa canza lafazin Allah ya ce da shi an mala'ika jibril ya zo ya gaya masa ya qulu Allah ta'ala man adali waliyan faqad adantu bil haqq kawai sai maza Allah canza da man ada ya sa man ada haka kawai saboda bai bambancin shi da alkur'ani alkur'ani na farko muta'abbadun ne bi tilawatihi kuma mu'jizun ne mu'jizun ne bi alfadihi wa bayani wa hurufi sannan kuma musabun ala tilawatihi sannan kuma la tajuzu riwayatuhu bil ma'ana Alƙur'ani na farko karanta shi kawai ibada ce ka karanta alkur'ani kana ganewa ba ka ganewa kowane harafi ka karanta kana da lada akai hadisul kursi ba haka bane babu inda aka ce wanda ya karanta hadisul kursi duk harafi yana da lada amma alkur'ani an faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta haka yace duk wanda ya karanta alkur'ani yana da lada goma da kowane harafi kuma yace wala aqulu alif lam har. bal alifun harfun wa lamun harf wa mimun harf hadisul qudsi bai da wannan wato maziyar sannan abu na biyu alqur'ani mu'ujiza ne babu wanda isa ya ce zai kawo kwatankwacin alqur'ani babu shi waɗanda suka nuna za su yi sun kasa saboda alqur'ani gagara ba ne gagara koyo ne hadisul qudsi bai samu wannan kariyar ba bai samu wannan matsayin ba bai samu wannan mu'jizar ba shi yasa zaka ga mafiya yawancin ahadisul qudsiya da ifaini galibin hadisan al-hadisul qudsi yawancin su yawancin su masu raunin su suka fi yawa ingantattun ba su kai kashi ɗaya bisa goma na masu raunin ba don haka an samu waɗanda suka yi ta shata ƙarya a wannan fagen akwai bambance-bambance tsakanin alkur'ani da hadithul kursi ruwayar alkur'ani ba ta halatta da ma'ana ba baka haddace aya ba sai ka ce qala Allah ta'ala sai kuma ka wallafa aya da kanka wanda bai halatta ba ba laifi kai kuskure ya gyara maka wanda ba da gangan kai ba amma da gangan kawai ka rika bada ma'ana ka ce ma ma'anahu sai ka kawo larabcinka wannan ba a yadda ba a alkur'ani saboda kowane harafi kowace kalma tana da wani ɗanɗano da wani matsayi da wata ma'ana da ta kunsa wanda ba wani harafin da za ka canza ko wata kalmar da za ka canza abin ta ba da wannan ɗanɗano ta ba da wannan ma'anar dole ne kamar wanda Allah ya aje a wurin amma hadisul kursi ta jojo riwayatu bil ma'ana wannan shine dalilin da zai sa mu ga za mu ga ana sassaba wajen riwayar hadisi kursi wannan ba shi yake nuna tun daga farko manzon Allah shi ya canza ma'anar ba maganar da dai ta farko tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam babu dalilin da zai sa ka ce ya kawo lafazin amma ya kawo ma'anar amma ya canza lafazin masu ruwaya suna iya yin wannan saboda haka in ka ga sabani wajen ruwayar hadisul kar ka ce tun daga manzo Allah aka samu wannan sabani masu ruwaya sukan ba da ruwaya sa da ma'ana wanda ya halatta dangane da hadisul kursi يقول الله تعالى من عادى لي وليا wanda duk ya yi gaba da waliyina faqad barazani bil muharaba wannan lafazin faqad barazani bil muharaba babu shi a cikin sahih bukhari ba shine yazo a sahih bukhari ba wannan lafazin ya zo ne a cikin hadisin mu'az hadisin mu'az a gurin ibn majah da tabarani da hakim kuma salsala sama ta inganta ba abinda ya zo a cikin bukhari faqad azantuhu bil harb na masa shelar ina salar da shi fito na fito da ni wanda duk zai saba wa Allah to babu shakka yana yaƙi da Allah ne duk wanda zai saba wa Allah to cikin yaƙi da Allah yake domin yana saba wa abin da Allah ya ce a yi shi ba zai yi ba abin da Allah ya ce a bari ba zai bari ba shi yasa masu fashi da makami Allah ya kira wa al-muharibun na ladina yuharibuna Allah innal ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقطعوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Allah ya kirawo su waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa hakanan waɗanda suke cin ba su ma Allah ce fa'adano harbin min Allah wa rasuli ashe kaga ba kawai kiyayya da waliyai bane muharabatullah Allah ba kawai kaɗi bane duk abin da Allah ce yana so a yi kai kuma ka ce ba ka so to wanda yaƙi ne da Allah duk abin da Allah ya ce a bari kai kuma kace ce sai ka yi ko sai an yi wanda yaƙi ne da Allah sai dai wani ya fi wani wanda zai yaƙi tauhidi kaga ya fi wanda zai yaƙi wato wani abu na da'ar ubangiji wanda bai kai tauhidi ba babu shakka tauhidi shine koli wanda zai yaƙe shi ya fi tsananin wato zunubi yakin da ya kulla damarar yakin da ya kulla da ubangiji ta fita kowanne amma dukkan wani sako muharabatullahi wa rasulihi ne an gane wannan saura kada a ɗauka cewa wannan hadisi yana nuna ƙeyewale shi kaɗai da yakar Allah a dukkan wani saɓon Allah yaƙi ne da Allah sai dai kawai a ce wani ya fi wani faqad adantuhu bil harb yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi misli ada'i ma alayhi tunda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa duk wanda ya ƙi waliyi ya ƙi wanda Allah yake so ya ƙi wanda Allah ya matso da shi kusa da shi ya ƙi wanda yake makusancin Allah ne to yana fito na fito da Allah ne to za ka so cewa wane ne wannan da Allah maɗaukakin sarki ya ce kada a ƙi shi wane ne wanda Allah ya ce a so shi ƙinsa kuma faɗa da Allah ne to shine Allah ya ci gaba da bayanin wannan a cikin hadisin ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma taraktu alayhi ana gaya maka hanyar da zaka samu wani taga din kana so ka zama waliyi waliyi ba wani abu wani da aka toshe wa mutane kofar zama waliyi duk mai son ya zama waliyi ga hanyar da ake zama waliyi hanyar kuma guda biyu ce ita ce wannan da Allah zai faɗa kaga ba magana wani ya zo ya ce shi ya rufe daga kansa a rufe wani daga ne da zaka ce ya rufe ka ce kai ne khatamul auliya ga kofar nan kuma abu da take za ka yi daga yanzu in kana so ka zama wani hamshakin waliyi ka daura damara za ka zama to ma ta qarraba ilayya abdi bi misli ada'i maftaratu alai bawa na bai kusance ni ba da aiki kwatankwacin yin abin da na farlanta masa wato babu aikin da bawa zai yi da Allah yake so kamar ya aikata farali abinda ake nufi da aikata farali shine ka aikata abubuwan da Allah ya wajabta maka aikata su ya farlanta maka aikata su na ayyukan da'a ka guje wa dukkan wasu abubuwa da Allah ya farlanta maka guje musu na ayyukan sako da ayyukan haramun wannan shine ma'anar maftaratu alaihi maftaratu alaihi ba ana nufin farin da kawai ba ka yi farilla ta fuskar aikata abin da Allah ya wajabta maka ya farlanta maka sannan ka yi farilla ta fuskar kauracewa abubuwan da Allah ya haramta maka ya wajabta maka kaurace musu wannan mataki na walittaka ta farko kenan al-muqarrabuna ila Allah matakai guda biyu ne akwai ashabul yamin su ne waɗanda za su yi ayyukan farali waɗanda suke al-muqtasidun wanda za su yi aikin farilla za su bar ayyuka na haramu amma ba su kara ba kamar ba kauyen nan ko ba. balaraban nan da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da abubuwan da Allah ya faranta masa annabi ya gaya masa salloli biyar ya ce hal alayya ghayruha qala illa an tatawwa banda salloli biyar din da akwai wani abu da ya zama tilas a sallah in nabi ya ce sai dai ta dawi ya ce sannan me ya gaya masa azumi ya ce hal alayya ghayru ban da shi akwai wani tilas kuma aka ce illa an tatawwa sannan ya tambayi batun zakka ita ma aka gaya masa ya ce akwai wani abin da ya zama wajibi aka ce illa an tatawwa karshe me yace, la azidu wa la ya ni ba zan kara ba ko ba zan rage ba ya kama hanya ya tafiyarsa annabi yace ce aflaha aflaha rajulu in sadaka mutumin da inda da gaske yadda ya faɗa ina haka zai yi to ya rabauta wannan shine mataki na al-muqtasiduna waɗanda suke tsaka-tsakiya sun ƙaurace wa haramu sun yi aikata wajibin da yake kansu ba su yi sassauci ba ba su yi sakaci ba to wannan mataki na waliyai kenan waɗanda suke a martaba ta farko masu daraja ta farko sai ya ce wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi to kaga wannan shine mataki na biyu kuma shine matakin asabiqu da sabiqu waɗanda su ne na gaba gaba wanda sun fice sun wuce kuntun kai ko kura su ba a ganuwa wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu hatta uhibbahu har sai na so shi saboda haka wanda yake so ya ƙara gaba a cikin harkar walittaka to ya yawaita ayyukan nafilfilu ayyukan nafilfilu cikin salloli azumi sadaka dukkan wani abu na taɗaui ya zama yana kansa to wanda zai yi haka to gaba yake ƙarai to anan ma ka ga dole a samu tafawut wani zai zo da shi da yawa wani zai zo da shi kaɗan wani zai yi azumi na nafila kowanne ba sai irin sitti shawwal haka in ya zo a shekara a yi da shi ko kuma irin na arfa a yi da shi shi kenan ko na ashura wani kuma da alhamis da litinin zai yi azumi kaga ba ɗaya suke ba wani su yamu dawud yake yi eh, ya soma yawan da ya tsoro yawan kaga duk suna zuwa da nafin filo amma wani ya fi wani to kaga nan ma wani mili ne na su kuwa don mai da tsira da wani Sauran kaga wancan mataki na farko shine matakin da yake wajibi wannan gejin na walittaka ana son dole ka kai shi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi wannan matakin na farko ana son dole kowa ya zama waliyi akan wannan matakin a nada masa wannan rawanin to daga nan kuma an ba ku dama wani ya tsaya nan wani kuma ya su kwana yayi gaba shine za ka yi ta yin gaba ka yi ta yin gaba har ka kai lokacin da Allah zai ce fa'iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha kaga ya kai wani mataki na ƙoruruwa Allah ce idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake jimka da shi kafarsa da yake tafiya da ita malamai na Allah suka ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa da yake gani yake ji da shi suka ce ma'anarsa zai zama ubangiji ya datar da shi ya masa taufiki ba zai yarda ya ji wani abu ba abin da Allah ke so ya ji ba haka duk abin da zai ji sai abin da Allah yake so ya ji abin da Allah baya so ya ji ba zai ji ba sai abin da zai jawo masa yarda Allah shi zai saurara abin da ya san zai jawo masa haushin Allah ko zai shagaltar da shi daga Allah ba zai saurare shi ba wa basarahu alladhi yubsiru bihi ma'anarsa ba zai wato sa idan shi akan abin da Allah bai yarda ya gani ba duk abin da zai gani shine abin da Allah yake so ya gani abin da Allah baya so ya gani zai kaurace ma wannan zai guje ma wannan abu ba zai yarda ya dora idan sa akan abin ba ba ka zai yi amfani da gabar ido da Allah ya bashi wajen yin abin da Allah zai yi na'am da shi ya yarda da shi ya amince masa ba zai yarda ya yi amfani da idansa ba kan abin da Allah zai Allah wadai da shi wannan shine ma'anar wa basarahu alladhi yusiru bihi kamar da malamai na Allah suka faɗa wa yadahu allati yaqushu biha zai zama zama hannunsa da yake jimka da shi wato ba zai yi amfani da gabar hannunsa ba sai ta fuskar da Allah ya yarda ya amfani da ita ba zai dauki wani abu ba sai wanda Allah ya yarda ya dauka ba zai miƙa hannunsa akan komai ba ko ya bada abin da Allah bai yarda ya bayar ba zai bada cin hanci ba ba zai karɓi riba ba duk abin da Allah ya ce baya so a yi ba zai yi amfani ya sarrafa wannan gabar wajen aikata shi ba shine ma'anar wa yari wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha ba zai taba zuwa inda Allah bai yarda ya je ba duk inda ka ganshi guri ne da zai samar masa da yarda Allah da amincin Allah amma gurin da duk zai ja masa fushin Allah da azabar Allah ba za ka ganshi a gurin ba shine ma'anar kafarsa da yake tafiya da ita wannan shine ma'anar da malamai na Allah suka faɗa dangane da wannan hadisi ibnu rajab a cikin fatul bari da cikin jami'ul bayan uh, abin nan jami'ul ulum wal hikam da ibn hajar a cikin fatul bari da sauran duk malaman da suka biyo ta kan doron wannan hadisi suka yi bayanin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma malamai na shedan su abin da suka ce idan ka riƙa wajen ibada zaka zama Allah saboda haka jin ka zai zama jin Allah ganin ka zai zama irin ganin Allah tafiyar ka da hannunka komai naka zai zama Allah to kaga anan sun ɗauki wannan hadisi sun mai da shi sun gina aƙidar hululu da ittihad a kansa wato da shi da Allah sun zama abu ɗaya yadda yake haka Allah yake yadda Allah yake haka yake aƙidar su hallaci aqidar su ibnu arabi alhatimi hatimi al-ba'i aqidar ibnu eh, sadruddin al-qulawi aqidar su da sauran wannan tarkace waɗanda suke ganin za ka yi wani wato za ka yi ta taraki cikin ibada har ka zama Allah kana ɗauko al ilahiya al-ilahiyya al na ibnu arabi wannan yi ma littafin da ya rubuta amma banda tsiyata kuma abin da ke cikinsa za ka ga yadda ya dinga kulla makamat makamat makamat har zuwa makamin da za ka zama Allah kamar yadda ya ce al-rabbu abdun wa abdu الرب عبد وعبد رب وليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنا يكلف saboda haka a gurin sa da Allah da bawa sun zama abu wai yake cewa ya kidime ya dimauce ya rikice ya kasa gane to waye za a ce ya ibada cikin su in ka ce Allah in ka ce bawa to ai bawa mutuwa in ka ce Allah to Allah za a dora masa ibada Dan su yana wa malkal wa khinziru illa ilahu na wa Allahu illa rahimun fil kanisati ta'ala Allahu amma yaqulu haula zalimun uluwan kabira saboda haka su a gurin su in ka kai wannan matakin kuma babu bambanci tsakanin addinai duka kowane addini ka yi ma daidai ne kawai na haka a gunsa da kirista da bayahudi da mai bautar dogo ko gunki da mai bautar saniya da mai bautar dutse da mai bautar kududdufi da mai bautar rana da wata duk abin da kake bauta kawai Allah kake bauta su a gunsu tunda komai Allah ne Allah kake bautawa shi yasa hallaj abu mansur al-hallaj yake cewa akadal al-khalaiq fil ilahi aqaidan wa ana ataqadtu jami'a ma ataqadu yace halittu kowa na da aqida sa dangane da Allah wani yace rana ce Allah wani yace wata ne Allah wani yace taurari ne Allah wani yace gumaka ne Allah wani yace Isa Allah ne wani yace Uzairu Allah ne wani yace dutse ne Allah wani ruwa Allah yace kowa ya faɗi wata aƙida dangane da Allah yace shi agonsa ita ce Allah halal yace to ni dukkan waɗannan aƙiduna ne duk aƙidun waɗannan dinna ne saboda a gurinsa babu babu bambanci yace annabi nuhu alaihi salam ya ɗauko wa kansa da alaba gammo domin ya zo ya samu mutane suna bautar Allah yake so ya raba su da Allah saboda haka ya zauna shekara dubu ba hamsin yana taba fituka bai nasara ba rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra duk wannan abin da yayi tayi wahalar da kansa yayi saboda sun ga Allah sun gane Allah ya zai zo da basu da Allah ibnu arabi shi yake faɗa wannan a cikin littafin sa hususul kuma an tashi a jinjina masa a ce da shi ne a ce akbar haka ba su ke a ce wannan tsinanne ne ba shi wanda duk zai kwaso irin waɗanda maganganu ya soki annabawan Allah ya nuna ba su san Allah ba ya ce wai Allah ya yi tajalli cikin wadda wasu wa a waya gusa waya uka wa nasara ya yi tajalli cikin ne shi ya sa waɗannan mutane suka dage suka kafe suka ce ba za su bari ba saboda haka su a gurin su duk addinin da kake yi daidai kake yi ba sabon Allah kake yi addinin musulunci da zai ce abauta Allah shi kadai ya ɗauki dukkan waɗannan gumaka ne bai cancanta abauta musu ba wannan addini na bobaye addini ne na awamun nas makafi waɗanda ba su gano hakika ba da shi ne hakikanin makaho wanda yake da amal basira to sun yi amfani da wannan hadisin don cimma gunar manufar cewa idan bawa ya yi ibada ya yi ibada ya yi ibada ya yi ibada zai yi tarakki har ya zama Allah tare da cewa hadisin shi karan kansa hadisin yana mayar musu da martani kafin ma ka je ka ɗauki ayoyi da hadisai da alƙur'ani ya zo da su kafin ma ka je kan shi kansa hadisin da suke hujja da shi shi kansa hujja ne a kansu domin babu yadda za a yi gaskiya ta goyi bayan ƙarya babu yadda za a gina ƙarya akan gaskiya kuma ta tsaya ba za ta yi ba ka duba hadisin cewa ya wa ma man adali waliyan faqad azantuhu bil harb kaga kina akwai Allah akwai wali ɗaya ko biyu biyu Allah daban wali daban sannan ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bawa kaga kenan akwai al'a mabudu akwai al'abidu akwai bawa akwai kuma mai bawa kaga hadisin ya nuna akwai akwai abin nan biyu ne ba ɗaya ba ne ba su dunkule sun zama ɗaya ba sannan ya ce wala ya zalo abdi har ila yau kaga kenan duk abin da zai yi a bawan Allah yake wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu duk yadda zai yana nan a bawa sannan a cikin hadisin yace wala in sa'alani kaga akwai as-sa'ilu akwai al-mas'ulu kenan duk inda zai kai yana cikin bukata zuwa ga ubangijinsa kuma yana buƙatar ya roƙi Allah kuma Allah shi ake roƙo dan ya zama Allah to zai roƙa zai roƙi wani kuma shine Allah sannan ya ce wala in sa'alani la u'tiyanna kaga akwai mai roƙo akwai mai bayarwa akwai as-sa'iru akwai al-mu'ti as-sa'iru shine wannan bawa al-mu'ti kuma shine Allah wala in ista'azani la u'idanna kaga akwai al-musta'izu akwai al-musta'azu kaga bai ne kenan sannan yace wa ba taraddatu an shay'in an ana fa'iluhu taraddudi an qabdu nafsi abdi in ka lissafa mahalli nawa gurbi nawa ne yake raddi da martani ga wannan mummuna aqida a cikin hadisin kansa saboda ka wannan hadisi aqida ce kamar da ibnu rajab yake faɗa yace aqida ce ta yan hululu da ɗan ittihad masu cewa Allah na sauka ko masu cewa Allah na haɗewa da wani bawan su zama Allah kamar yadda kuka sani akwai al muqayyad akwai al mutlaq akwai al-ittihadul muqayyad akwai al-ittihadul mutlaq to su su ibnu arabi a gurin su sun dau al-hululul mutlaq sun dau al-ittihadul mutlaq su a gurin su ba wasu ma suka kebance ba irin yadda nasara suka kebance isa suka kebance maryam suka ce isa dan Allah ne ko Allah ne ko maryam Allah ce ko ɗayan uku ce suka mai da Allah uku ɗaya Allah duk da haka ya kafirta su ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam ko laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha thalithu thalatha Allah ya ce sun kafirta bare wanda zai ce kowa Allah ne kafircinsa ya fi na waɗanda ko bai fi ba ba ne nesa ba kusa ba ta tazarar da yawa wanda zai ce da kare da alhanzar ka duba matsayin annabi isa alaihi ka duba matsayin maryam alaihi salam amma duk da haka wanda ya ba su matsayin allantaka allah ce kafiri ne bare wanda zai ce kare kare bola Akwai shakka wannan magana sa ta fi muni shi yasa ibnu taymiya yake cewa waɗannan masu aqidar irin wannan aksaru da yahudi sun fi yahudu da nasara kafirci yahudu da nasara duk sun takaita abin sun takaita abin cikin wasu mutane ne wa qalatul yahudu uzair ibn Allah wa qalatul nasara masih ibn Allah sun takaita abin ne cikin wasu yan takaitattu amma wannan ya ga kowa da kowa da komai ya ce duk Allah babu shakka kafircinsa ya fi ya da wancan shi yasa hallatu a zamaninsa malamai ba su yi wata wata ba wajen sa hannu akan cewa ya rida lokacin da al-khalifa al-khalifatul abbasi al-muqtadir billah ya nemi malamai su yi magana akan hallaju hallaju ya yi yawo ya wace ya ya koyo tsafe tsafe a indiya ya zauna a indiya kun san indiya ba indiya kai tsafe tsafe ya zauna a can ya koyo tsafi na fitar hankali da wanda ya rika cin bagu ya rika cin dunduniyar wasu bayan yana halakar da mutane sai ya zo kawai ana zaune kawai sai a ga inabi abin da ba inabi kawai sai sha fatiya ce karama sanci haka yi rikon yawan mutanen jahilai ana zaune kawai sai ga ya ja wani sai su gansu cikin wani lambu kuma gurin ba lambu sai kawai gan cikin wani lambu Allah ce karama sace haka ya rika damfarar mutane da wannan rufa'idan da saddamar da tsafi wawaye suka yadda cewa wai wai waliyi ne riƙa ya yi a walittaka shi ya sa yake haka waɗannan abubuwa sai rikar furta maganganu na kafirci malamai suka kasa haƙuri har sufayen ma suka kasa haƙuri irin su janaidu irin su junaidu irin su shebili suka kasa haƙuri wanda abin da kake yi mu ba mu san shi ba kana cafa mana kashin kaji domin da suna su mace ke yi kaga san ba sharri wanda ya lallabo ya bari rigarka kuma ya rika yin abubuwan da zai cuce ka su hallaju da su aka sa hannu kan cewa wannan kafirci ne su junaidu afwan su junaidu da su aka sa hannu kan cewa hallaju abin da yake kafirci wasu suka ce a'a shi hallaju laifinsa da ya rika bayyanawa ai sirri laifinsa da ya rika fitowa yana faɗa a gaban kowa da kowa sirri ne Allah ya bashi sirri ne Allah ya masa ittila'i a kansa dan menene zai rika fitowa yana faɗarsa a gaban mahajubai domin suna cewa matsalar da za ka samu idan ka fito gaban mahajubai kana faɗar wannan sirrin na khasatul khasa shine ka gamu da inkari ko ba ka rasa ranka shi yasa duk wanda aka kira shi aka ba shi wannan sirrin sai a ja kunnensa to ka guji ka guji faɗar wannan a gaban mahajubai shi yasa za ga littattafan su za ka yi ta ganin asirru asirru a cikin sunan littattafan su sirru abin da sirrul asrar ko wani sirrul akbar wan nurul abhar Sirru akbar cewa ka zama mai kata mai sirri sirrin tauhidi wa wannan wannan shine tauhidi wai ka dayanta komai ka mai da shi Allah sun ce wannan shine hakikalin tauhidi ka dayanta komai ya zama babu komai domin in ya zan kana kallon wani a matsayin saman ne ba Allah ba to baka ta Allah ba to babu shakka ɗaukan wannan hadisi a matsayin hujja ya fi komai wato rashin hankali da kidahumanci domin hadisin shi karan shi karan kansa yana nuna cewa akwai Allah daban akwai bawa daban bawa mabukaci ne wajen ubangijinsa mai roƙonsa ne mai neman Allah ya bashi ne mai neman tsari ne da Allah Allah ya tsare shi kaga yana nan a matsayin sa na bawa Allah ce fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yaqtush wa bi yamshi wannan jumlar gaba ɗayan ta babu ita a bukhari babu ita a hadisin bukhari ko babu ita a sauran ruwayoyin ma na Anas da Aisha da sauransu wannan ya zo a cikin littafin al-Hakim at-Tirmidhi saboda ka babu shi a cikin wannan karin da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da ni yake tafiya wannan baya cikin ruwayoyi waɗanda suka haɗu suka inganta suka inganta wannan ruwayar ba cikin ruwayar Anas ba cikin ruwayar wannan al turmizi tirmizi sai ya kashi a cikin littafin sa usulun nadawajin al-Hakim tirmizi kowa ya san ba fa turmizi mai littafin sunan turmizi da ake faɗa ba wannan al turmizi wani sufi ne garin su ɗaya da Tirmidhi Tirmidhi sunan gari ne sauraka shi ma ana jingina su da wannan garin wannan shi ya fara rubuta wannan littafin da ake kira Fatmul Wilaya wato rufe walittaka a cikin littafin ya yi ishara zuwa ga cewa khatamul auliya ya fi khatamul anbiya falala wanda wannan ta sa malamai suka yi masa hukunci da zandaka to ya zama jindiki aka neme shi ma a yi masa haddin rudda shine ya gudu ya bar kasar shine farkon wanda ya tsiro da bid'ar khatamul wilaya cewa akwai khatamul auliya kamar yadda ake da khatamul anbiya amma khatamul auliya ya fi khatamul anbiya to da ya kirkiro da wannan bid'ar ya rubuta wani littafi khatmul wilaya wanda a dalilin sa malamai suka fatattake shi da garin su tirmiz ya gudu sai ya bude kofa da irin su ibnu arabi suka zo sai suka ɗauki wannan fikirar sai suka yi mata ma suka kara faɗaɗa ta suka mai da ita wani abin talla karshe ma shi ibnu arabi sai ya fawa kansa rigar sai ce shine khatamul awliya idan shine waliyan da suka zo bayan shi kuma sai suka ja da shi ya rufe suka ce ba su yadda ba shi ne amma aka samu wani ya ce shi ne shi ne wani ma daga baya zo ce shi shi ne aka ta rigima to ku a gugu ba wani khatamul auliya sai mu'mini taqiyi mai tsoron Allah da shine na karshe zai mutu a doron kasa wannan shine khatamul auliya wanda daga shi ko babu wani mu'mini a doron kasa mai tsoron Allah ransa da Allah zai karba to wannan mu'minin shine khatamul auliya kaga ba lalle ya zama ya fi kowa ba kuma ballantana fa annabi saboda haka in kaji an ce alhakimu tirmizi kaka ɗauko tirmizi ahlus sunna mai littafin sunan ka hada da wancan ya daɗe wannan daga baya baya yake wala in sa'alani la uqiyanna yace tabbaci haƙiƙa lalle idan ya roƙe ni tabbas sai na bashi tabbas idan ya roƙe ni zan bashi wato lokacin da bawa ya kusanci ubangiji har ya zama masoyin Allah kamar yadda yake son Allah Allah ce yana son shi kasan duk wanda ita ce fafutukar kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sai ce سيتمي yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum وانا shine gaya baka da'awar ba ita ce komai ba ka ce ni masoyi manzo masoya manzan Allah ba shine ba annabin yana son ka kai wannan anan ne gizo yake saka anan yake artabu Kaya abin da shi manzo Allah zai soka amma dan ka cika baki ka ce kai masoyin Allah ne kai masoyin manzon Allah ne mu masoya manzon Allah mu masu shauki masu bege masu kaza masu kaza wannan duk da'awa ce kowa ya ga dama sai miƙe kafa ya tai ana kada masa piano yana rawa kowa ya kowa zai yi wannan shi yasa yahudawa da nasara ba haka suka ce wa qalatul yahud wa nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu Allah ya karbi da'awar ki qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ashe kaga ba ba kawai kai awa da baki ba a'a kai aikin aikin da Allah zai gani yayi na'am da shi ya yarda da'awar ba ita ake kan rigima ba shi yasa ba ba rikici da mutum ya ce wani waliyi ne wani waliyi ne wani waliyi ne mu inda za mu yi rikici da shi ya kawo wani abin da ya saba sunna amma duk ka nada duk duniyar nan waliyi ba abin da ya dame mu kai da Allah ne ka ce waliyin Allah ne kai da shi mu rigiman mu ka ce ga wani abu kuma wannan waliyin ya kamu ga ya saba maganar Allah ya saba maganar manzo Allah to fa ba ruwan mu anan ba za mu yi kara ba za mu ce kai wannan abu bai mu yadda ba da hadisi sun ce san ba haka ne ba wannan ita ce mai girma mu amma dan ka tsaya kana rigima wai ba mu yadda wani wali ba ne wallahi duk ba ruwan ka nada duk wanda ka so wali duk wanda ka so ka nada shi wali ba abin da ya sha mana kai dan mai zan damu ka ce wani waliyin Allah ne wani waliyin Allah ne shi Allah yana jin ka in waliyin nasa ne yana jin ka in ba shi bane yana jin ka ni ba na rigima da kowa akan wannan duk masu waliyai su je su ta waliyansu ba ba da rigima da kowa akan wannan rigima ɗaya ce kawai ka ce ga wani abu mutane ku zo ku yi a samu lada a samu kuma ya saba wa abin da shugaban waliye ya kawo a nan sallar wanda dan ne dan dubo ki saba saboda ka ala sunna ba sa rigima akan akwai wali ko ba wali ko wani wali ko ba wani ba wali bane ba za a bata lokacin mu akan wannan ba ya je ya ta yin abin da ya ga dama ya ce shi waliyin ne ya ce wasu sun riga shi inda wannan ne to lokacin da bawa zai kai wannan matakin da Allah zai so shi ya kusanto da shi zai samu kuma wani sakamako wata samara ta ubangiji daga ubangiji ita ce zai zama daga cikin mujabi addu'a waɗanda in sun yi addu'a ba ta faɗuwa ubangiji yana da waɗannan bayan saboda yadda suka samu kusanci da shi la ruddu lahum talaba duk abin da za su ce Allah yi mana to ba zai bayar musu da shi ba zai yi musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ibadillah man law man lam law aqsama ala Allah la abarra daga cikin bayan Allah akwai wanda in yayin rantsuwa sai ubangiji ya kuɓutar da shi ba zai bacci wannan rantsuwar ta bi shi ba har ya kafara anas ibnu nadar yana daga ciki kamar da ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim lokacin da aka yi rigima da yar rubayya bintun nadar har ta karya ma wata yarinya haƙori yan uwan yarinya suka ce sai an yi kisasi aka nemi su yarda a ba su arsu a ba su diya suka ce ba su yarda ba su sai an yi kisasin nan sai an karya wato haƙorin ita kanta rubayya annabi ya ce to shi kenan. kisasa za a yi anas ibn nadir yana gurin wanta sai ce wallahi wallazi ba'athaka bil haqq lan tuksara faniyatu rubayya na rantse da wanda rai na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ba za a karya mata hakuri ba har ma za a ce ya anas kitaballahi kisas abinda ubangiji ya wajabta kisasi. kawai ana haka sai suka ce to mun yadda a bamu diya kawai ubangiji ya canza alƙiblar su cikin ɗan lokaci saboda a daɗaɗawa anas ibn nadar shi ne annabi ya ce eh lalle inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abara albara ibn malik yana daga ciki idan an yi tafiya da shi aka zo filin daga sahabbai suka ga ko mayaka suka ga musulmi suka ga cewa ana nema a karya su sai zai su roƙe shi dan Allah ka rantsi za mu yi nasara dan Allah sai ya ya ce wallahi la tamnahana aktafahum wallahi ya Allah la tamnahana aktafahum ya ubangiji sai ka dora mu akan kafadun sai ka ba mu nasara akan ya rantsuwa kuma sai ayi nasara da suka kuma komawa wajensa bayan ya ya rukume ya ce latam nahana aktafahum wa la tarzuqni shahadata fi sabili ya rantsi Allah ka ba nasara kansu ka bani shahada ya ba su nasara kuma aka kashe shi a wannan yaƙi wannan shi da albara ibn malik to cikin sahabbai akwai su irin su sa'ad ibn abi waqqas shi ma yana daga cikin mujabud dawa. kun san mutumin da ya masa ƙarya sa'ad ibn abi waqqas yace insha Allah ba za ka mutu ba sai Allah ya karbe idan ka ya maka tsawon rai kuma ya fitine ka Allah ya mashi tsawon rai ya tsufa ya tsufa ya tukukube ya makance kuma ya rika bin yan mata ƙanana a titi duk inda ya zauna ya ce addu'ar sa ta kama ni addu'ar sa ta kama ni haka ya kare a lalace da matar da suka yi rigima a kan rijiya ya bar mata rijiyar ta fada ciki abu muslimul khawlani shi yana daga cikin mujabu ad wanda in sun yi addu'a sai Allah ya ansa akwai wata mata da take shiga gidansa tana masa wato tana tana gulma tana hada shi da matarsa matarsa mutum ya kirkice amma matan nan da ta tsayi shiga gidan nan sai ta lalata masa matarsa to shi ne ya mata mummuna addu'a sai ta makanci ta zo ta roƙe shi dan Allah ya yafe mata ya yafe mata ya ce to na yafe miki ya addu'a sai idan ta ya dawo nan matarsa kuma ta koma ta zama matar mutumiyar kirki bayan da waccan ta lalata mata ita a abu muslim al-khawlan yana cikin tabi'ai baya daga cikin sahabbai sa'id ibn jubair yana daga cikin waɗanda addu'a su ba ta faɗo akwai wani zakaransa da yake cara lokacin asuba yayi kawai wata rana sai zakaran nan yake cara sai ya makara yana tashi ya ce kafa Allahu sautak Allah yanke maka sautin nan naka daga ran nan zakaran nan bai kara cara ba uwarsa uwarsa Idi ibn Jubair ce to dan Allah kada ka sake yi ma wani mummunan addu'a daga yau kai wani Allah ya ba shi wannan bakin an shiga uku to waɗannan su ne waliyan wala in sa'alani la utiyanna lalle tabbaci haƙiƙa idan ya roƙe ni lalle haƙiƙa ka duba yadda ubangiji ya karfafa maganar wala in sa'alani la utiyanna lalle tabbaci haƙiƙa sai na bashi wala in sa'adani la uizanna kuma lalle tabbaci haƙiƙa idan ya nemi tsari na zan tsare shi wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi almu'min babu wani abin da nayi kai kawo wajen aikata shi kamar kai kawo na wajen karɓar ran bawa na mumini yakrahu almauta wa akrahu musa'ata yana ƙin mutuwa ni kuma ba na ni kuma ina ƙin munana masa bata masa rai wala budda lahu minhu kuma lalle sai ya mutu din wannan wala budda lahu minhu a ruwayar tabarani ce cikin hadisin anas babu ita cikin sahih bukhari wato mutuwa wani abu ne mai ciwo wani abu ne mai zafi mai maye kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin mutuwarsa idan ya suma ya farfado akwai ruwa a kusa da shi sai ya sa hannunsa ciki ya ce inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa na da magagi waje a sakratul maut bil haqq da Allah ya ce zalika ma kunta minhu tahid ce lalle mutuwa na da magagi wanda daga nan Aisha take cewa la akrahu li ahadin shiddatal maut ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam tunda a gabanta manzo Allah ya mutu ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsananin mutuwa kowa ma ya ji ban damu ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsananin mutuwa kaga kowa ma zai ci shi yasa lokacin da amr bin al-as ya zo zai rasu ake tambaye shi irin eh, ya ya suma ya farfaro a ce ya kake jin sakaratul maut yace ji nake yi kamar wata kaya ce na hadiya ake fusgota da karfi wani da aka tambaye shi yace ji nake kamar ana ta daba min wuka ko ina a jikina inna lil mauti la sakarat wasu bayan Allah roƙon Allah suke yi kada Allah ya khaffafa musu mutuwa ma'ana wannan sakarat su ji ta sosai domin wani bawan Allah ina ji alhassanul basri ne ko waninsa yake cewa ta yaya zai roƙi Allah ya khaffafa masa bayan wannan ita ce dama ta ƙarshe na akan kare masa zunubansa? lokacin da ake yi masa wannan sakarat lokacin kuma ana kankare masa wannan ita ce dama ta ƙarshe a duniya kuma ya roƙi a khaffafa masa wasu kuma abin sai ya zo da rangwame wani sujjada zai yi a sujjada zai mutu sai dai a ga an dago a ga bai dago ba a sujjada babu haure-haure babu hayaniya babu bige-bige sai dai a ga abin nan akwai wani malami yana koyarwa a haram sai sallah asuba haka yi rasu a cikin sujjada abdulhamid kishk makawan nan mai karantarwa mai wa'azin nan shi ma a sujjada a cikin masallacin annabi a sujjada sujjada ya mutu akwai bai fi watanni ba akwai muhammad alil jama'a sirikin su shek zarban wannan wani bawan allah ne kusan shi ya kai sunna kudancin saudiya lokacin da ake sunna a wasu gurare a lokacin ba a ma san sunna ba shi kuma lokacin yana tafiya fatauci habasha kasar ethiopia lokacin ah, abin nan ah, ba habasha ba abin nan eritrea eritrea can yake zuwa fatauci kun san a lokacin kasar saudi da cikin yunwa da talauci sai sun fita kasar saudiya abin nan kasar eritrea can asmara a nan ne za su si kwadago su samu abinci su dawo su dawo abin nan su to yana zuwa kwadago can a can ya gamu da yan ansarar sunna ansar sunna na masar kusa su akwai su a masar akwai su a sudan suka yi rassa har cikin kasar eritrea to anan ya ga da'awar su da karantar wasu kawai shi ma ya sai ya kafa wannan irin da'awar a abin nan abil jurash a kudancin abin nan waje shi ne farkon wanda ya fara buɗe makaranta ya samu wato kalubale ba kaɗan ba ya yi rigima da dattawan gari akan cewa yana so ya zo ya kawo wani addini ya yi waye ya waye haka ya tafa fituka amma daga baya sai ya raya mantikar gaba ɗaya da ilimi kusan duk wanda suka fito daga nahiyar wanda suka yi karatu a gurin sa samu haddata qur'ani kuma har ya mutu hidimar alqur'ani yake Allah ya bashi wadata kudin sa gaba ɗaya abin da yake har ya mutu qur'ani yake kashewa yana da fankama fankaman gidaje da ya gina a judda wakafi ne na makaranta alqur'ani kawai ya tsufa ya kawo wajen shekara tisa'in da wani abu amma komai sheki da kansa wato rayuwa ta wannan bawan Allah na muzaj ne ta irin rayuwa ta magabata akwai wani malami ya je lacca can garinsu sai aka ce to kafin ya yi lacca a zo a gaishe shi a gida yana zaune a gidansa da yake koyaushe zai zauna alƙibla yake kallo zai yi alwala duk da sanda yake cikin alwala yake kuma alƙibla yake kallo ya zauna malamin ya zo ya zauna ana dan tattaunawa har ma an sa ruku da haka don a ɗauki tattaunawar da ake yi kawai sai ɗaga hannu sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kawai sai a ga shi kenan duk kamar ɗauke wutar najeriya ka san ba excuse sai dai ka ga ɗan wallahi har yanzu wannan kalmar shahada tana na a kaset shi kadai ne wanda aka ɗauki cikawarsa yana cikawa da kalmar la ilaha illallah ana zaune fa lafiyar salau ba wai ba yadda lafiya yana ta nishi ba ana zaune ana tattauna yana kan kesansa ya kalli alƙibla kawai sai aka ga ya daga yatsa ya yi kalmar shahada shi kenan sai sun koyar da kansa kai Allah ba mu irin wannan mutuwa yanzu wannan ka hada ta da mutuwar da ake ake sa shi a ɗaki yana ta duke duke yana tafasa mutane baki baka hada shi mutuwarsa da wannan ba Allah ya ce wa mata raddattu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai kawo kan wani abin da ni mai aikata shi bane taraddudi an qabdi nafsi abdul mu'min kai kawo na wajen karɓar rai ran bawa na mu'mini sifar at-taraddud ga Allah kamar sauran sifofi ne ana tabbatar masa da wannan sifa din kamar yadda ya tabbatarwa da kansa ba tare da tashbihinta da sifa ta makhluki ba taraddudi gari na wani ko naka taraddudi ne baina amraini la a'lamu aqibata ahadihima ko la a'lamu aqibatahuma ko taraddudi ne saboda nashi'un anil khawf abu ne ban san karshen sa ba in yi ko ka in yi in nayi zan yi nasara ko ba zan yi nasara ba kaga saboda jahiltar gaba ta sa nake taraddudi ko kuma tsoro in nayi me zai biyo baya tsoron wannan sa in rika kai kawo taraddudin ubangiji ba haka bane taraddudul iradataini ne irada ce guda biyu kuma kowace irada ce wacce ta fito daga gare shi shi ba jahiltar akibar abu yayi ba ba kuma tsoron wani yake ba anan irada ce guda biyu iradar mutuwa ga bawa kamar yadda ya rubuta wa kowa mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut sannan irada ta baya son ya muna nawa bawansa kaga dukkan su wasu abubuwa ne daga wajensa suka fito ba jahiltar wani abu yayi ba kaga ba taraddudi bane irin na makhluki an gane ko wa akrahu musa'atahu ni kuma bana son saba masa wala budda lahu minhu kuma babu bakawa sai ya mutu din wa hadha asahu hadithun yurwa fil awliya wannan shine mafi ingancin hadisin da aka ruwaito dangane da maganar waliyai fa bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani annahu man ada waliyan lillahi wanda yayi gaba da waliyin Allah faqad baraza Allah bil muharaba to yayi fito na fito da Allah ne da yaki Allah madaukakin sarki ya tsare mu za mu kwana anan dan naga lokaci yayi ban sani ba ma za mu iya ansa tambayoyi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته في الدنيا والآخرة يا فضيلة الشيخ أهل الباطل يستدلون بحديث الوئائين لأبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء في سير البخاري على علم الباطل الذي يسمونه بعلم الحقيقة أو علم الباطل وما هو إلا الباطل كيف نستجيب كيف نجيب عنه tambayar da da yake yi ya ce maɓarnata suna kafa hujja da hadisul wi'a'ain hadisin abu huraira hadisin abu huraira yana nufin hadisin da ya ce ya haddace burgami guda biyu na ilimi ya zazzage daya bai zazzage daya bai ce in ya zazzage daya za a yanke masa wuya to mabarnata sai suka ce ilimin baɗini ne yake nufi ma'ana wannan gazar da suke yi ba ita ce cewa kowa Allah ne ko wani abu mai kama da haka wannan sharri kuke wa abu huraira ya za abu huraira ya yarda da cewa kowa Allah ne abu rana da ya bar bautar gunki ya dawo musulunta kuma ya da ko Allah ne dan da zai bar <laughs> bautar kuma kai yi gaba da bauta abin da yake bauta tunda komai Allah ne abin da malamai na Allah suka ce wannan burgamin da bai zazzage ba shine abin da ya shafi alfitani wal malahim abin da ya shafi tuntunu da yaƙe-yaƙe da rigingimu da ke tsakanin sarakuna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu babu shakka idan ya zo ya faɗi wani labarin wanda sarkin da yake ci a lokacin labarin bai masa daɗi ba zai iya sa a kashe shi wannan labarin kuma baya da alaka da halal da haram ko aqida ta yadda za a ce ya ɓoye wani abin da al'umma take da bukata wannan shine abin da malamai suka faɗa duk in ka je ka duba albina wani haya ya kawo wannan lokacin da ya magana almalahi haka da tarjama abu huraira suna kawo ne don haka ba wai wani abu ne wai shi ilimin baɗini ba dan Allah mai sunan wannan bawan Allah da ka ba da labarin mutuwarsa muhammad ali sheikh muhammad ali jammah muhammad ali jammah ya rubuta littafi kafin ya rasu da 'yan watanni littafin ya fito littafin tun ina saudiya ne ne na shigar da shi kwamfuta littafinsa shi wannan mutumin a sunan littafin rihlati ma'al imani wa da'awati wal qur'an rihlati ma'al iman wa da'awati wal qur'an wanda yake mai yi ma'anar wannan hadisin an abi salama radiyallahu anhu ma kala sa'altu aisha radiyallahu anha kam kana sadaqu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana sadaqu li azwajihi 12 uqiya wa nashan قالت أتدري من نش قال لا قال نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم هذه سنبيا مسر كيش يتي لا تبي عائشة sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba wa matansa nawa ne sai ta ce uqiya goma sha biyu da rabi sai ta ce ka san menene nashu nashu din nan sai ce a sai ce nashu shine nusfu uqiya rabin uqiya uqiya dirhami 40 dirhami 40 shi yake uqiya daya kaga uqiya goma sha biyu shi zai baka 480 sannan ga rabin uqiya 20 kenan in ka hada shine nawa 500 shine tace fatilka 500 dirham ce ni ce Allah ya kaddara ya kaddara wannan shekara zan je aikin hajji to kuma ina tunanin zai zamo daidai da lokacin al'adata kuma ina ga cewa har za a kai lokacin dawowar mu ba ta ɗauke ba domin yana daɗewa bai ɗauke ba to yaya zan yi to ɗayan biyu ko dai ki sha maganin da zai rike al'adar hakki ce ki dawo wannan babu komai duk malamai na sunna sun yarda da haka za ki iya sha har ki je ki dawo ko kuma ki bar yadda kike ki yadda annabi ya gaya wa Aisha if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la taqufi bil bait ki duk abin da alhaji zai yi sai dai kawai kada ki dawafi baka duk aikin da alhaji suke yi zaki dawafi ne kawai ba zaki ba kin ga kenan ba za ki tafi da tamattu'i ba sai dai ki tafi da ifradi ki je da hajji ita kadai ki jinkirta tawaful tunda tawaful tawaful hajji shine wanda za a yi shi da ƙarshe daga ranar goma abin da ya sama a cikin ashurul hajji to idan har za a taso ba ta ɗauke ba ke kuma gashi baki ɗawaful hajji ba baki ɗawaful ifada ba to a nan magana ibn taymiya za ta zo ibn taymiya ya ce idan har mace lokacin watsewar alhazai ko lokacin watsewar yan uwanta ya zo za su tafi su batta ba ta da kowa ko ba za ta iya zama ba har lokacin ɗaukewar jininta yace ta yi kunzugu ta je ta yi dawafin saboda haka sai ki kunzugu ki dawafin ki biyo alhazai a dawo gida hajjin ki yi kamar ta kowa me gaskiyar maganar da ake cewa darul kutubul ilmiya maktaba ce ta yan shi'a da kuma darul taufiqiyya don na sayi littafi an ce in mayar Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsoron Allah na farko dai littafin da ka saya in littafi ne na sunna da me zaka bayar in ka sayi alfurqan na sunna da me zaka je ka bayar ka zo mu yi karatu illa iyaka inda duk yake da kuskure mu ce a gyara nan a gyara nan a na farko darul kutubul ilmiya me wannan madba'ar gidan buga littattafan wani mutum ne da ake kira Muhammad Ali Baidun mutumin Beirut ne Muhammad Ali Baidun shi kuma dan duniya ne kawai kudi yake nema tayo zama shi ne tayo ban da tabbas akan aqidarsa amma na san shi kuɗi yake nema duk littafin da ya san za a saya ba abin da ya sha masa kai zai buga kuma yana satan littafin mutane kayan littafi ya ga ana yana kasuwa sai ya sace ya masa dan kuskure ba sai ya fito shi yasa ake ta rigima da shi ya fi kowa buga littafai ya kuma kowa barna wajen bugun littafan don za ta kurakurai ba iyaka wani abin da na sani game da darul kutubul ilmiya muna mukan ce mata daru ifsadul kutubul ilmiya saboda barna da suke yi a littafai in ka samu ɗaba'ar da ba tasu ba to ka ka sai tasu ka sai wata ba tasu ba kuma ya zan sai tasu ne kamar yanzu mu nan kasuwa da yawancin buge-bugen duk nashi ne kutubul ilmiya ne mu kowa buga littafai musamman manya-manyan littafai za a gansa ya ko littafan da suka yi tsada sai ya sake musu ɗaba'a ya kwaskwari ma ya saka wasu sunaye kawai sai a sake fito da su da arha amma da tawfiqiya wannan a masar take ban san cewa an shi a bari ban taba ji ba kuma littafan da nake gani ma na sunna ne dalla ba ya ban da sa da shi a mata ta kusa ko ta nesa har gara wancan a Beirut yake kuma sunan shi baya nuna cewa ba shi abba ne ah, wannan watakila ba ka iya zargin sa amma wanda yake mai tafiki tawfiqiya bana jin dan a ne bana tsammanin haka babu wata alama da take nuna haka Allah ya bamu dacewa ya bamu mu gamdakatar wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فصادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا